Iwa. Ga da nake. Ga. Yau za mu kai ka makaranta. A makaranta ba ta lalace ba? Da za ka ce makaranta ta lalace ana yin karatu ka ce ta lalace. Tunda yan makaranta ke tun budo ba? Me yasa sa budo? Me yasa sa budo? Ai ba gudewa suka yi ba. Hutu aka bayar. To ni ba sallah za ta koma ko he bayan sallah za ta koma. eh kai ma kai za za da kai ko ba za a ce da ni ba ni inda za nake banna su ina ne ko jigawa ina ne jigawa ni nace banna su inda za kan ni inda nake so Ina nake ni inda wannan gurin ya daya ina ni inda kiki ya daya inda mai ya kare ka kusan ma ce ne Ina da sani ba eh hake me kace da